تشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sun kason tammundo segu hijira uji ne do kamana gati do tampille ado kabu سورة المنافقون منافقون شورى كسورة دقا منو كان نقاقد منافقون كباري وهكذا وانين قرآنا دي منافقون قرآنا دي ويبنا نيلي بمبانغاني ما ابن القيم رحمه الله agatini qur'ana sunyi ñana kanna nga munafakinunga honne wahakada owañini soraga be waybana nka sora be gadi waiba ni hintuwara korenga kenni suratu tauba iga agonu nga akili nanti suratu saka sagamonden tora warnana nga lakanyadi wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum awa gelli munafiqinundi yemme ñuga aga keñana i jikkunjugoni ke jikonñoke miga gelle nanti suratu lfadiha sora kebe ga munafiqinu ñagundini ni lebu ngara kurenga angana lahanna munafiqun to haqiqa nga suratul munafiqun angana kento angi jikundi daga killengut awa angana suratul an'am gautu illa kapano nga angi hakrendi le gundi ijukunju ko mantentu Allah subhanahu wa ta'ala ti bismillah odo garanga jongati Allah togonga oga de men murunu ta togoteya rahman Allah kebe ni nema yorwan tendun kenga arrahim allah kebe gani nema kiñandananga katta yemmenga yemme be agana ganuni neman kiñayi ken palle sora ke madaniya tun kanti ida jaaka almunafiqun gelli munafakinunga kunganarankega fare muhammadu nka gononti amananni kannanga iwatini ikonga iti nashhadu owasedini innaka nan tanken fare muhammadu la rasulullah anna gelle allah kay farenye munafaqinu nganarangaina mani konni iwatin oku owasedini nan tankenga anni allah kay farenye wallahu allah ya'lamu allah watini inna ka haqiqa ankan fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam la rasuluhu annaka la aga farinye alla watu ni nanti ankan ni alla ka farinye wallahu alla yashhadu alla wa sayyidini innal munafiqina haqiqa nanti munafiqununga lakazibun garantonya ni igakebe konni wa hakada igakebe konnanti sondomenga kenya ndi garen bangani ke sora hagara jonga munafiqun jikku be biya iganari o seri nan ken nalla kay faranya kudiga lunga ni maka manini tunkanga ti wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu warni kediga me gam paka koni aganti qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun horanya hamini nanti gati faran nalla kay faranya alla tini garante ga kendiga kenyani allah subhanahu wa ta'ala ada huma bugunonga agati wallahu ya'lamu innaka la rasuluh nanti allah watini nantanke naxe farenye sasa o watu garanton a kannan kaxadi warni gadigame mebe konni kenti sondomenga wahakada munafakaxum bange kandingira madina silamaxunga jonge sembe kittanna hankan kita munafakaxum bange erenye fado man kan ke wara munafaqa hum bange erenye warni hubegani aus do khazraziya mu'mini sahan ton kitidi ko munafaqa nun kaga kitidi nyammo gobe honu du kullu dinan di kannenye ina burun nan kisi iya kundira mun nan kisi i melun kisi nka imaro dina te kameya do kanya sabana allah subhanahu wa ta'ala agati ikewa sedi nan tube gani munafaqinu kuya ikunni garanto nyei fima azharuhu min shahadatihim laka wa halafu alayhi bi alsinatihim wa admaru alkufra be iga kebe konniti inene nga ado kebe gi sondome nga iganti bane allah wa sedini nanti kunga garanto nyani amma hono anu tafsir ya na shahadu oku owa kunana innaka haqiqa an kan fara muhammadu la rasulullah anna galla allah ga farani ay wonon da sede kenya kan nan kunai nashhadu aina halif oku owa kunana walakin ona fi aslu shahada sede ni ma aslun ni kan nan arabun kan nan lugandi an yuwaqa alqalbu kunnan kamma kebe tawuntenga nga nenen na ken koy watini cadangani sediye hada nutuku billisan wa hada Ki bilqalb ke hakene sehenga ti ki ke ta tawundenga ti nga. idan kebe gan condomenga na ken koni tan nenenga arabun kanne lugande watini cadangani ashahada idan ta kubenugata amananni kunandenya naam iwa tafsir kamma walakin arrajihu indi kenni kannanga sede ko allah subhanahu wa taala gara ko ñammoxoɓe اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا منافقنكو اتقن ديا أيمانهم إكنا ندونا يرأيت اللي من أنكاغو يدي أنا يقولون قال لي اللي من أنكاغو اللي من أنكاغو كبار انتيري الأيمان جمع اليمين وهي الحلف يكون تجينا يكون عندنا جنة نكون عندك نسطرة تنقادو يا إدو دعاني الجنة أنا كنا نا جان عنا نيانا كبع أو تقدر كبع أنا أو تنا بارتا نكاه نو تامون نعا أربعون كان اللغة تني جنة أو يغتني ترس مغامرة أربعون كان اللغة idan ikundi itang itukunandu ko atigini ñidangani tangaro do suturayam kudo axan maxi gaja ni menu kari kudo axan maxi gaja niramundi yaqullaga maneburaxunga wahakada axan maxi naburon kaxara gallogo laqin nabureya i kunandu kuida kunñatiginaña tangado do suturaya idudangayi allah subhanau wa taala ti fasaddu ikonga ida kumandenya an sabilillah baka allah killen ay gononti da ko kuma imenu hillandi gumunti idi tanan kuma sikandi gumunti idi menu kuma nan caga ari ni tanan kuma kambranga ikunna kuma ndanganya an sabilillah baka alla killemma innahum hagira ikum munafiqun sa'a ma hum bano hokabe kanu igani ya'maluna igani ken gollini idan kebe hakene ka ayata ko be konni har lenki munafiqun na kenyam mogadi har lenkina kunandi koreta nke ga dina munda mogonɓe sunna ngomaga mogonɓe tawhidu ngomaga mogonɓe an kan titirnde imme an kunana tanni pour que silaminu nammagi gaja a nammaga atu nanti inta gelliyigoya wa hakada keɓe ha kene kay duna goni da wa ñani dangani tangado silamininti gajanna nkayala wi kisini jahannamu yimɓengawa la anti kisini kenga wa hakada sababu sababuya ni menu kuma baka le manan ka gumma nanya sababu ya ni tananu kaga kuma baka ke salama ko killem maga wa hakaza kafirin tu munafiqin yan bononta su ka mantenga wa hakaza igollun kaga kum bona igollun petu gollun sira teregan kawa nyaganiya kebe gollun turunga nan nan kawa nyagana kenye amma kebe gollanga ni takki bononta nga maga nyaga ten kamanga wanda ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم, فهم لا يفقهون أغو هذا تنك تنكما كغدي كتمنيا أتي ذلك كم بهكنا كنا أسبب بأنهم ننتي إكونا آمنوا ديا في الظاهر سلنا إكون ديا في إنينونا ثم كفروا سالكم فالإكافر ناغو fil batin nogondi mana isondomondi dhalika asbabu bi annahum nantikunga amanu itongonde a sellangati inenenga summa kafaru saga kam palle e kafirnaku nogondi ti isondomenga fatubiha kembirenga ida begindanya koganda begindanya allah subhanahu wa ta'ala kembirenga ida begindanya ala qulubihim isondomun kamma tunkanda begindanni isondomun kamma فهم يكون لا يفقهون يكون تهامني أي لا يفهمون ما فيه صلاحهم هو كبا إكون ترندي نهانغا كندي انتهى من كنا إذا كبا هكذا كمنافقة هم فاي فايكنا كاي أصل كنا نقوانكم من نفقاو ليربوع قوانكم من منافقة ولا سلم فاي فايكنا كاي gwanen ngana arti do ranka ngana ti tabaka na nyuna munafiqun ka ganara gani mo gon ko nan daga nan tina keme menta ke ano mun da dinan ta duna taran fi islamin ta ko ke mo gon ka daga pa junga garam binne ano gon ni ka tra gun duro nya tella ka ni islaminga idan munafiqa tella ke ken islaminye amma no ko ke ken ni ka tra gun po benye wa hakala tanun tigamadi ashadda al kufur kafir num nonon po jadi ho manyante ken munafiqinye ayam bonon ta su ko mantenga amunu batana nga wo wanda minna nga iya mboron ta susu ko mantenga ya rabbi arno kismuna faqahunga allah subhanahu wa ta'ala da begin da ni sonno menga e ko nga intaha mini ina nga kebe din takam pamin munafaqun na hanga wo wanda minna tun kan di samundi kenga onda wa idza ra'aytahum tu'zibuka jisamuhum wa in yaqulu tasma'u li qawlihim كأنهم khusbun mutannada يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاهذرهم قاتلهم الله وإذا رأيتهم جل أنك غني غري معنى أننا منافق نكو أنني غري تعجبك أجسامهم إها تنجونا كنا كيفني أنني هاي هتم بنتي سربة جمعة على حالة سربة جمعة comportement be gi ma ka kengan kai fini kenga lungo nan da sire wa iya yaqulu igana se ga ga di igana digamu tasma an ga ternkene li qawlihim idiga men dangana ali ngani mo gombe idiga men lingani mo gombe ga jagolona haram porondi mo gombe igana tinti de tamaga nyimme tampinanga ternkene idangani ka annahum antinu go ikunga khushubun antinu sollunya ni kunga jam'u khashaba qangatini samaratun ado sumuru khushubun ni kannanga khashabatu ken jam'u nyahay antin goy kunga sollun nyaniya musannadatun solleke be atugantengani ala alhaiq tagayen kamma antin goy sollun nyani kunga sollebe sembentengani tagayen kunni yahsabuna ikunga iwajigindini kulla sayhatin man kange be siya alaihim nanti kenni kunya kamma man kange sugana bugu iganati qur'ana ngaya nyanka ikunga simana wa kenya ni kunya waiba inde jihadu nga har hube nyogo menga na dugute wallati nga na dugute inde man kange ni na kella ga ngasi mana kibare na di kunya bate madina no wonde tare nga nanya nyam man kange nga na bugu ngasi mana ho ha gani man kange na kenna di kunya ni kunya raga kita ni kari wago hada an gollungana bono an killun tun kanti hum haqiqa munafiqino ko aladuwu ikunyani qonnum faqiqanga ken palle fahzarhum fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ken nandu tangiya tangadon lage an nadu tangiya qatalahum allah allah subhanahu wa ta'ala ni baki anna kammogoxaxani yufakuna ikunga illa ne bakato mummaga nan daga kata na faga gundo sankenga idan kaya be ha kana ke kaya gara jikku gabe bangando daga ni munafiqun jikkunni faran do ubanu gara men hanan ni kannanga ya ri haranga ni mogombe munafiqun nyimman kanya na abdullah bin ubay bin salul wa hakada tunkanda ngariya asiran kinai nan taxuna hay bane tun kanna warjaxa kenga xo tarxingumunga konni moxonɓe añi a ne ñani no noxondi wa hakada a hakka ñani no noxondi nan taxuna hay allanta ñaxengirndinay wa hakada i groupe gabe ñinonga tun kanna ken danga ni jarabiti kenga ya kitti kina na haramparo sirenkiniya anga terengana ya ren ni fil ghalib soronga ken kama ngarnten munda amma terenga na ngar ya gan tirenga heti fil ghalib soronyu gono adi gelli jikunu gono gantanga intangar ntemunda amma jikunu gono gananga kanga ni jikku surunga haranga na ngar nyongo go de mum mo gonya soronga munda iwang amulla inam paiga amma jikku suruku gantanga amma haram paro am painda nan logono amma hube gani munafiqu kuya an ngani ngari tunkanti hatan jenga kengan kaifini wa hakada abdullah ibn ubay ibn salul igana magan kuton konanda agilen pakke ahatan cen kante ay mal halangani kebe sikkanta har kitabu ku nogonda awan kay fini diga mar ku be rugara ngari ya gani iji ku hillandin ni kannan kaga ine ne limunyen imman ki abdullah ibn ubay ibn salul agani ne nan mutanda ko tar gungum ga ko ni mogon ba lingan da malingan da ngatirin kana tun kan da nya fasilin sad nya ne ne ke agana mutanda maganyin metampindi tun na fasilin sana kun kine wa haka la agrup ke hoga ba nyinonga kebe to gonga ne se fitisira tun kan da ken kine ni jarabi tai walakin ayam manan ni kannanga serengar ya ga ken nan ma ko marsa nan tangar ya ga paramparan ne ali halan tiren ni kefaren na ko sallallahu alaihi wasallam adiya sa'an tenni inna allah la yanzuru ila suwarikum allah subhanahu wa ta'ala ntahayndini katta aga sewra kena aga tuga wala ila ajsamikum antahayndini katta agamani gaxay aga tanciku gaxay nantan patancemmele kennan kamma haranparennan kamma gantugana nka haynde ñana katta kannan kaxaya walakin yanzur ila qulubikum tun kam payndini katta aga sondomeñe aqida ɓeɗo kala seɓe gano ana aga tugati ken o sugana bate ñere nanti doroki siran na ta Allah barajen ga ben kinne kenta no nanti ke hatan jem paramparen na kam Allah barajen kinne kenta no kebe sondo me kala senga no hara ni be su ira men gam pasai be su gam parampara kam ngatungan na kenya tugana ti barajen po goren idan hara maram men ta wa nan pam miti hatan cen curenga an kan nan pam miti kan nan sondo men cure to ana nyugo ti kai bin ni kan nan poronga dingira be hayna anna kenga mundina haram porondi alla ga dingira be hayna anna kemme ganten togo soro kula alla anda ko daro alla nan tondo menya hayni nan tuga kammo ga nan ga tan tondo men tonondini soro kuran tanya ngan katana ran ta kairi kinnanga amma alla alla nan nyanga katana ay alla na kairi kinnanga ahay ni dingiran ni kan kannanga kenni sonno menye wa hakada hillandin kan kannan ka istehki tisire kenna mago omarta nan ti karta fasillin san ya ndine na muta wa kunda wa kundo agan ta to mun kam ma daga kafunya na maka ane ne ngane har ga in kata nya bukan din geden no kondi kafunya ni amma ta ne na lumai de anyi ga en ngana wara geden din ne kera wa bukan din ni kafunya na maka man na ni to munya kam ma qur'ana do haditha wa bo hada man na ni to muke hakika hakika nya kam ma kam mere ngaduna dun ko ni ganne ma kebe di hatan cen ne ma seekiti sireke be gima ga hala be gima ga kenna mogo manta o kun miri kannan kaga sondo men nyam mogo kem palle tun kam pay gadi kawantan nawo atika annahum musannada ku kunga wasallam solleke musannadatun mana ala tagain kamma kungo nyugotu na sembendi tage na kundu faran ta qur'ana ikun qagana kenya mawad wa hakada kam misal be hakana mufassiruna nu rahmatullah ala aljami ila tafsir kata tafsir nu dan ya hana ngumunti be hakana kai iga ta quran ta ku dingra ke ya ina ko angana kungo angana so kunatu kungo awa angana sollenya utuna sembendi na billah alaikum solle tomben ta taga ngayro oga qur'ana ngaya kebe garna na manina hakitadi ana kam pahame kitadi akan ka kontana nan tilen kira kam faida kitano gon awata mena reta nyame renga e kun ka ka parenta ko dingranga ina no kundunya ho ga konni tana hakitai ho ga konni do faida barenta kitai amma ngaro odanga suratu muhammadu de. ikundu banandani ndabuginonga inati tadamani koni sasa maza qala anifa ido farengane tagen nogondi waw ne anka farenna digamun koni nka ikundi munafakunya indabugu tellanga inati islami galatin tokuda oga hitaku dingirake sasa farendamani kuwa iga ñima de nka tunganga di maxa nkutu moxome kunduñeni inano ti hatan ke ka me ha kerentanonga surat muhammad o dangi kenga diga nan kon ni an kai kun tirnin ni na bakka ngananya sasa kun doga hino ko kira da mani ko mi tire kan gon iji kun pan kana kai idan halan gumun da tafsir kan nan ti mani ikunga anta udingiranga antinu sollunya ni tembentenga tagainga sollete ganta hame kita andiga mukudu mogombe ganta na hakiti di mogombe gara kenya mogadi munafa in kanta kenya mogadi wa waju nanga nanya kenna manna hakitadi ana kam faida kitadi a duro ngari mo gombe a duro nta gana kundunye wado hada hara gana kite ka tangi taron da na hanta daga ni feska anta gollini anda har kite ka tangi hakrende da na hanta daga ni feska anta gollini idan hanan gumunda tafsir kunda hillan dugumunti كأنهم خشب مسندة أنت نقول كونا صلوا يعني صلك بتوغان تنغني تغين كما iti kunga igari igaro muminunum batte awa koy sasa kundu sollundo ittu ngam magan kan nogondi itte be gam magan kan nogondi itti siginta nyaga na nyi munga ngunyengure wadi lemme nga nga duna hana tare menga wadi dare nga ke nga nga duna hana tasra hunga hoga adi sollenya na kenga lemmen tay daren tay ka solle ka nga duna hana tikenga makoy tu sollunna hanyi goya an kan mega ni ka gume nga ngana han kita man na han kita an ga madaran na han kita kan ni nga an ga lemmen na han kita an ga maken kita sollen na han ga kan kita ga ronon nuku ku go na gaga amma kumuna ka gunu haida ga kum mu'minuni na hasun ta ga ma id in ini na hasuan tiye wada ga kaputan ni hanan ni kan na ga ti jihadu inta baka igana har inta kuraz rono serenga na kuraz nya baka koronga aga gane madina nogondi kunta seregilli kata dina ngaina soroncagandini baka dina tere serebe ganari ti warno islam agundi kunta tini yago tongundi inanyani kaitini awa magaro kedi de ina kamancagandiniya nga aga kun muminu be ka kagara manina hakiti ka kapalle magunga gella ga mana hakita an ka kapalle manga aka palle magu kanna kannanga a ñammaga kafunga amma na hakita amma na hakita a ka kafunga awa ngana solle nyugo tuna tembe danka nga solle ke yara awatra ukinna nga wa awalle mekinna nga wa awa gingum bugandi nanga kunku tuna duna hata ida aha kana nonya gana dalla ala garun nikanna nga ana mo ti ana mure me gandi nanga ra ronde nga idan munafiqun ko hay tanya mo gal wada hada hillan dugumundi misal kundu sikkandu gumunti imi salen nikanna nga fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam ikunga naranta udingranga ita hammini nan tona aya num hadim sanu be nuga angi konni ntaha minu tona tu be nuga ga konni ntaha minu nan tona kumpahami on gollitiya ko nganari hamminni kanna nga taxura sire ina taxura sire ñamundunu igana dingira na kita gadi gurunya tetem bende ke nga tanne anyeme parce que kunga na taxura sire kita i ni kenye hube gari twaxu muranke ñampa mini twaxunga hube gari hami muranke nyampa min hamenga nka hube gari nan tina ta gora siren nya kitaga agara ta gora siren kita manya mewa awai ti ala hadan pai kerita kube nu ga ke tafsiri kamme tu hube gana karle mun ngai kunga nu gudun kullahu nyana agan na daga ta go garamo mure ranga ma ga hammi ti ta gora siren nan tin na ira ki tangin ko don chambe ne na tan na ma ga hammi ti kenga nan tin na ira ki tangara na jippe no ngai tan na ma ga hammi ti kenga an ken nan pammi dingira banga hetene na garamo kon kanne mugu an ken nan pammi dingira danga tintono karmogo ngana faida kita digamunga an pammi ni tikai amma nan pammi na tagura sen kita maka hammi wa do hada wa hakada ho kana onda ho ko hube ga tikai walakin o wani ni suko man tan tagere kata kusikai hanan ni kan nan munafiqun ku ga ka ni fare ngare sara sada sahaba ku imena na wa tafsir hanan pai kenaka kamma hillandin ni kebe yala faran no mu'minun ko na hakiti ka palle ma o kewa tafsir hillandin pa ta kamma sikkandin ni kebe igaro faran batte faran ta na hakita do mu'minunu ikunni maganta na hakita warni hamin ni kanna ta qura sirenta wado hada idan owa ni ni tafsir nu kusuka mantenga intame girndina angara tafsir hoya anda tafsiri tafsiri ay kebe ga ni tafsiri faidan tenga idan kenyani gellangana to ona bana sugandandangani kebe ganne ona anken dangani ona ti tafsiri hana ke anne o karle mandangani ikunga farenta ko dingranga iganta na hakite iganta faira kite iganta to aku kita iganta kite tunu awawa agata ko dingranga kundu sollenga sembele tagaina akun corana hame kita karanga kedin kas solle kanta na hasu kitadi wado hada idan ke hay goya hillandi keranga na tafsiranga aga aga kene karla nga kundi hi go ganara aga no ga dome aga me na hana aga me de mana anya ya anya hibe tana aga me na hana solle be ga tammene ken aga na hana wa anda dalla kem motini ama ga na sella ba na ro ba ka dure idan ona tangara tafsir hoy walakin ho hana ken nyal ne an kan karle dangan nanti ku ga faranta dingranga inta na hakita inta to ago kita inta baraje kita inta ho kita awago sollunya ni igari sembendi tagangata wado hada tunkangati wa in yaqulu tasma' li qawlihim dinja ngasusu ko humante inda ko ni ndega anga manini anga terinkena idiga mun dangani kebe hakene ke kapallem mangana maga garnan taron lungunya konan dangana nanya anta sonno menga balaw nyani kenga anani kapalle mai gwammaga munafiqun njukunya ni kanga de kunya ni nan tarollu mun kan dan ta sonno menga ngega mun da mo gombe nga mo gombe nga mo gombe asuka man tenni garenye kapalle ntire ti kanga hera nyanna tanche shairu tarahna allah la khaira fi wujdi mur'in mutamallikin حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يزعم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب شعر ترانا الله أتقير انت سرك لما غندي سرب بيغاني غني مرندانا أناني سروانو عنك لما يركنا aga men jamma gonde aga palle ma gonno gonde aga tenga dingira nga ane ne lingan ni katanga aga diga me sukon ni diga linga ni amma a sonno men kumini kattanga lagi kapalle magum po gabeni kannanga ngamunda ngammunda kayigo angana bani bane gaga bitigin nogonda aye soncuna ille maka heti anga bitigin nogonyadi de anyo kunga tetenga ayo kunga nga kana kunya ndaga kinyame aga men jamma ko kyan tigi maga ga tagana bitigi bane nguta kenna nyi do ranke ngado maka palle ma ko ro sumpundo ube wa. kenga nonga amma anga ngala na diga nyako no ka pekar na jidi ko ona munda har son jidi ato na bitiki dingautu har inka gana ko kitamba na ka bitiki mutun tadi o fa na bitiki mutu o fa to me kamma diga linga petiwa amma kenga na ba ne gaga kunda ta de ma ye songa ille anna alla kuna na tan ko gore hay hota na hede hota na hede nyango hasidinya hay kenai hasida o ka hagara ra sondo men kitamene makenta dia oh. ha oh. ay gonu lanta mu yinat ah makila nu kuntin kenu ku ke tuwa wa iwan no kuntu ga ngar jaga nyamari maka hedi ha an ngana te hunya na daga kare te hundi kenju ko man te moy tay an ngana kal so nya na daga dunya no gondi kenju ko man te moy tay tas ke kebe ga son do menga anne ne kelli ngam pe katanga hulul lisan wa qalbuhu yatalahabu nene ke lingi lingan pay katanga amma sondo be kay kumini katanga a sondo men lawa imbe lonna nga nabu an kara hata wonu me kamma an ga ni ne khairu suwan ke nga mun daga katai amma ke daga fa juma a khairin na ga diga lingu be ru konnanda amma sondo me nasallallahu alaihi afiya har aga gane susete ne sine be anga na seta kamma gode bane an kalisinga hunga ya gara depasa nyaburu antini kencina nga nan laga nan koso koso me dia dimi nan maga arno al halan curondi shairun ta wange mallan ma guna wa garan konni nan ti iko oni ta untanya nan an kan chafiya nka aji kunni kannanga andi halle ko ya gana tinge dingira ya an gan tano angantano ayani nyanto ngagambunnu sir hana be gamborundi na yani o ko ada na me kama bitigi banen de jikku be ko ta konnya nyana kam mo ngka palle manya ni tum puran kenya aw ku kun da me kama bitigi banen de jikku be ga kei eh, ta konni kukun do annar no da sire bugune kamma am palle aya ni nyanto ngaga monondi amma njondi tergo kenni hitanai kem palle sharuna rahimahullah ati kammo ata wakinin ninanga gelli inenen comenga dunalingoen cukahumante awa ken kinnanga anda ganai me kamma digallinga cana wancoindina kiden bakkanga hibe gaga wurugini hibe gaga yankandina wa sukahumanten konni nenen come awalingoen cuken pankinnanga nka agana miile nangire andingiranga awa miilene bakkankem maga ko tune mogo tunanga sasangane gundendi tunangana kulere maga mundu erengade hakene dorwa kubenugani gundunkonga wa kenceda akunta seda siroda gara kitabu nyen iti tunangana kulere maga mundu erede angara tune kula anne mugu daga mundu do anta nyininonga idan kaga na mile bakan ka man kan tanya kalinya ndo ga ga bitigi bana ni le gine la ti kunda ti kunda ti kundwa anya li jenya he bano e nya na no o uru genya munda na kya munda min tunu kara gi gana wa handa na ga gana daga doru na hay kene jamman bana ti tinan ngano ma jama ke kaman ka palle ma gonde wa anno suka man tangale halan ni kena galli munafiqun jukunye kam palle tunkanti yahsabuna kulla sayhatin alaihim munafaqunu nya jikir parce que an golle ngana ta an an to men nan taka tarankil an kan ngana hinya tere kana risiga kana to ko haylin sa sa kondo an panan tin an na ko kamundu na man panan ta kan konni parce que an kan min na kan de hinya e, kan ngan kama hinya ngana risigi man nadi aga lingan da nya ko to nyi men nan jugo di an na wa me an kan be gare hinya amma mo kon tanga hi sigin na bidi idan ikun kam man kan kan ne suga bu kenya qur'anan biya kenya wa jihadi kenya made man kanna suka bu kunti na ya hede kadi kore aya nyama yang kanan dino kan nun kutu ina ka jiki tun kan kanti humul adu kunya nu konnon paki ga hakiganga eh honu ti yala konna tanan toy munafiqun ga illa kapano ngano kafir ngano konna tanan wa. eti ya bo konno ngano me munafiqun nyambonon takunga parce que kafir nu ndo illa kapano kundi ga lembangandia amma munafiqun ndi ga lemmugundia kafir ngana tingirima durande be ngana langa ja anga tunu manta tunu anga na ngar tanyi ma sikana e manda ke garu tere ngkando serabe ga me kamma urondo ke ke ngana ti hesena nga hesena nga de serabe ngkela ga ta metu sasa agana tigi kala ke ke nanti warne re sasa ataka segana sada ga kinyere de na tuna serem paso be gani ndatu ngene on ta ko mo koy koy nindu tangana ya paskenta tu amman no terebe ga do me do ke haranda masalante arawa mara i jiban dina kata nga kata on te tere men ta bakase da adi go nga masala na kamunda ay gonda mara kata makka heti arno al halan ki woni idan munafiqun nyammolon ta tabdinan ta suka tenga kenya na Allah konnu nyi mi nyimmi mejatenga kam palle tun kanti fahzarhum fare muhammad sallallahu alaihi wasallam andu tangia wa do hada tuge allah kamma de me andu tanga munafiqunu ngai gannu kusuko man tandu tangai kafir non kibara ni allah subhanahu wa ta'ala ti fakhudhu hidrakum kada aga tanga donga kada kellaga ya alladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a nu kusuko man te kada aga tanga don laga kafir nunga katuga allah kamma me kama ka nan kinya degere godi idan munafiqunu qarawna du tanganiya oga tu nanti hoonda minne odi ganaro ke wahe tono ya onta dum ro dillai oga tu hoonda minne odi gamanya dome ibane andanya anta surono toy foko na kenya domya idan qadaga tangaro lagya qatalahum allah allah subhanahu wa ta'ala di kullanga ni la to ni bakine manga ay gonunti jumlatun du'aiyya nan tama nan du'a nan yayi yelli allah gani kullanga ni la to ni bakine manga walakin ho ana kan ho jitantenga anna yufakun kam mo gani munafiqun ku dalilu bange halle ikunga ille ne yusrafuna anil haqqi ila ma hum fihi min an-nifaq iga ille ne baka to umma kan al-islam nan daga katta ho ho ka be kunga kan digelli sanke no na fara daga na jawngedi وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كم رنا أيضا ما قلنا ذكر كان عبد الله بن أبي بن سلول ننتاكن يعني هذا هي وانا أورنا قل كان إن شاء الله agada hikenya biran bahinga bangai sadangani daga farenna kafargetumundenya andangani adin kollan nyangandi ni musu kammunga nanti kan taragana in taragana idan nanti hike manan pay kana kanye wa na munafiqun ne ke jadd bin qais abdullah bin ubay ka palle manyen akanya no hudabiya kota faran no kutunga mubaya nga igala ni lemma nga kan daga mari nyugo men no gonye wa da igata dangani li faran no soronga mubaya nyana na kafar gesu sumunde nyanda ngani ken na nya nyogo men can ka ti ken nyogo men ngari ken nyam pati da faran kabar ge su mun den wa do munafiqun jukum pa ken kai wa idha qila lahum gallu ko ngara gana ti kum munafa munafiqun dangani wa qari yastaghfir lakum rasulullah alla faran na alla kabar ge su sumunda ga dangani yastaghfir aga kabar ge su mun dini lakum aga kun dangani rasulullah alla ke farenga lawwau ikunga iwanyangendini ru'usahum in kollonga istizaan tolen taru ti farenga nanti faren kali ko ga tikenga ga farge sumundenya wa istikbaran ardun daraguya nanti kuran kawana ga farge sumundenya okume soro goro dangani idan iju kubranni kannanga igane gere nanti kari al faren na ka farge sumundenya ga dangani ikunga iwin kollonga iwa kunnyangandini wara'aitahum an kanga angi ngalli yasudduna ikunga iga ballindin mana iga kumande nyana yere mufassiruna num pankanti yu'riduna anka angi kunga li iga ballini bakan kam magaygi halla koini wa hum alhala kunga mustakbiruna dundar yani kunga anil imtisali lima tuliba minhum baka dunga ndangani ho kebe kenga muri kunga idan gellike kana koni idanga nini konno nyenyengendini wa hakada angi ngalla ikunga iga ballini bakam maga angi ngalla gaga iga du jundara hunu nanti okuntarni nanti faren kenna kafarge sumunde nyodangan wandaga سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم tunkanti sawa'un asan bana fara alayhi salatu wassalam alayhim kumuna fagnu kamma astaghfarta lahum an kan fara anda ghafar gesu munde nyi dangani yo am lam tastaghfir lahum mamma ghafar gesu munde nyi dangani asuko man tan nyambara asa wonni kannanga lan yaghfir allah lahum allan ta ghafar nyani kundangani anda ka farge sumunde muri dangan ho amma muri dangan na so amma na to ka Allah ta ka farge sumunde nyani dangan Allah ti junubun kafar ni idan kebe ha kana te suratu tauba ati in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum an gana ka farge sumunde nyi dangan har tanyereta Allah ta ka farge sumunde nyani Allah ta ka farge nyani dangan an ken nan ta an na kafar ga tumun nan yira bane hillo magan kinya tanyere Allah ta kafare nyani dangan mufassiruna nun ta kandi hillo hanan gumunti jata ka be hakale kalil mubalagha ita arabun kannan du hube gani bane hillo si kwa daga na an ana na mubalagha nyana ken nan atin har ken da yero intai hube gani tammu tammu nyanga tin ke gana har tanyere intai hube gani kamo kamo nyanga tin ke gana har kamo nyere intai kube gani ujunu ujunu an tin ke gana ar ujunu nyare an tai ina tilil mubalagha ngam manan petin nan ti tanyere ke manan be bab amana ni kan nan lil mubalagha hanan gumun daga doke ke killiya nan ti manan ni kan nan an na ka farge sumunde yi danga de hakka su ya Allah ta kafare nyani dangan hillan du gumun tila manan petikenga manan ni kan nga in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum an kafar ka farge simure ni dan ne tanyere ka Allah ta ka nya ni da hora wa ha min nan tan da tu tanyere ka majan ka Allah ka fare nyani dan ke aya rabban ni nanti astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum anda ka farge simure ni do amma ni dan ne Allah ta ka nya ni dan kube ha men ngani nan tan da mu tanyere ka nya ni da sa tan ta ku ngana ra de da mu bilo nya Allah ta ka fare nyani dan idan tike aya rina aya bana ke bangandia na qur'an di tuhuma be gano na tengir di bakano sunkati inna allaha ghayra alla la yahdi allan takanna ni alqauma soronga alfasiqina kubenu gani fasiqinunga iga bugu baka salama gongoren no ganda allan takun kannana mufassiruna non daga hillo ite hanan ni kannanga alla gada sa anan tukubenu kalla ifasiqa gun kamma fasiqa qore kun takandene hillandi gumunti mananni kannanga ni togo fasikaw ke kamma igama tubi su allanti kannana on daga هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون إذا سورة لإدن غراني ميا سورة كم ينقصابون كاننا qagari harina sahan tondi mogombe fare sallallahu alaihi wasallam ado sahaba nu nyambugo nan daga jihadun kurai goy inati ghazwat bani al-mustaliq ay gonu nati ghazwatul muraisi' muraisi' ni kanna ga dinya ga ibani hi kanya irenye kubenu hay kene kay faran ka gunya gare juwariyatu bint al-harith bin abi dirar ken toronya kene وهكذا حارث ni أبي الضرار كان ينئي من كان ikundi mogonye surondi na kahon labari nanti warni faren da mumini nun gaja ken nogondi faren kusanta kada kenya mugu agara ken mugu nu kubeta na tewa ini mogon surondi daga kenya sadi garni kenya faren da mumini nun bugu nan daga alayhi salatu wassalam muhajiruna nun daran ponga da ken kini abubakar siddiqiya ansar nun daran ponga da ken kini sa'ad ibn ubadaya wa hakala ke jihadun kurebe hakana ke anya kam pagatiya ibuguna daga hijran tina karagandinye wado hada hijran tina karagandi ibuguna daga jihadun kureke kenye wa hakaza sha'ban urungurane nyenwa urungurane pillo ibuguna daga kenye urungurane pillo hijran tina karagandi anya kenye wasahan ke kamma wala kenan to agunna ladi di soge ngadi anya kan tineya ya wa hakaza higa biga biga ma jihadun kure dino ko saan tan ma ida aisa tuhuma ke jihadun kure ano gondi munafiqun na tuhuma ado kanna safwana min al-mu'attal as-sulami idi tuhuma kali idan jihadun kure ke to sangillenni igara ga jihadun kure ke muhajirina nyugana nonga kere kana nyugana no ado ansaru nyugo madina ta kana so soga nyugo wali do mena kana ay gonnati ayi umar ko molle menyen ala kulli hal onati hera gano nyugo do ansar nyugo kissa ko ha do ndino ho gatinya dangan kunya ngare meya do jin iga warame jin kibare nga muhajirina ke hera gana ka da ansar ke ada sampi halleya indati kasa arabun kannandi hadisa ke sin kam mo sa kasa mana ada kati halanga na serengkati iduburindi iwatin kenya dangan kasa arabun kannan logani muhajirin arke ada ansar ke ada kati halle ansarun da gangun ne ansar no ngati ya la ansar ansar nu jama qari mukem pay ga din tampem palle ya muhajirin an gara gangun ne ya ya al muhajirin ya kum taraga no qari de billam man kaga ansaru ken kaga mun da na ke da baringa kenna nya biran be farante sallallahu alaihi wasallam atimma ni kaga ni ke gangunde ya jahila de kondo kaga jahila ungan gunden togono keni ni motin tanyai ke ti ni sira ga maga dabari jahila gon pakati nya gajanga nana ya keni sorongangu keni sorongangu kasra ma gon palle mane ka bilanga gajanga nana nga kada jahila ungan gunden togono keni ho motin tanya ga mungu da kayya ken diga man kin abdullah ibn ubay ibn salul wa jamandi wa hakada munafiqun mabugu jihadun kure ko te mogo ghazat banil mustaliq ibugunan gabo ka di siri siri siri siri abdullahi bin ubay bin salul a ah, ati sasa ati hike koto okubenu wo degendi mu kunyallini na ke hidaba hoyi sasa nga sebe ko naga dangani kubenu hay kene faren ta te kono muhajir na nuku aga kun debdun ko ana iganden kinna kana ho onda minne kinna tun kammati wa yusiruna ala anfusihim law kana bil ansaru ansarun qisandi iwi tananun cugandini idu kamma haragane hajugo to dullugo te ngane immenuya ansar nu ngani muhajiruna nu ndema warni tanta muhajiruna nu maka ho on howanti maxa ansar nu ko anñi demana radiallahu anhum ati saata muhajiruna nu kubenu gano howagani ansare xamaxa nafaxande ñi kamma xamaxa igande kina xamaxi dema ada kan ko ansar nun cukomantenda xamaxa yigande kinea xamaxi demaxa a sagara de ati kem pay ken nan toxono o gana daga madina sere daren awa sere logam buganno mana oku oku ani so qorunga ka zila bunu bay din jama ko ani sere darunga sere qorunna ko ay faren di imu hajirnan ko ani so logon tonga o wi katana ni ero fule baka madina no gon ke diga me ganya sahaba ni gona to ko ni zaid ibn arqam ada diga me mugu agara diga me ke mugu riwaya ni goti ay men daga ko ni faren da sallallahu alaihi wasallam amma riwaya ñugano suna hadira sahantoñe riwaya ñugano kenta da ni haba tugunnenya da haba tugunnenya daga ko farenda nanti zaid da mugu abdullah bin ubay ti sasa hinganya kai warni riwaya ñugonti tati kundo muhajirna lukumi salem peti hoya sammin kalbaka yakulka an mullen kato ndanda biran birambe anan kinyiti kunno muhajirna lunni kiyai aga dullin tollo aga da ho nyaga da aga kunyano kenyanoy awa nan wullen ka ton da dan kinyi di misalen ni kai awati nga khille me kanga ni zaidu ya ti da kyamu nan ta abdullah ibn ubay ti siram ma na fagan danya muhajirun nan kamma ken nan to ono ko nyen soro doro indari madina wa soro yon ton kata na kenga nan ken nan jamanga ke ganya bilam me faren da abdullah ibn ubay ibn salul qir faren ta tarra ga na fi kumaya wallati nan bolu ni bitigilla kenya na ko santa kallaga ko kumo ko kesa so kana ta o bitigi lakke nga soro siki ga kiteta ibrahim fisru manya na kundwa na kundwa da na kusan ta garo de men awa ti ibrahim fisru kam motin tanya ni janka itana kunda awa kenya da jikku ma gan kara ken ta baka in kollanga faran mai kundunga da alayhi salatu wassalam faran mai kundunga ara abdullah bin ubaydi kiri awa ti diga men kinyanga ta ara ta ko zeru da ta ko abdullah ibn ubaydi jaman kuna ati wallahi jama ke koni ma koni ma koni ma koni awa faran tanga ma koni anyame faran da to kono sasa zair ibn arqam manin ke jaman ni kita zair ibn arqam da garen koni da garen koni ai mati ima wuro wi wuro ba gam boronti da ko tai parce que itu man nyam mu be suma tuhuma am pogote mi haba tugun ne ke garni katiya ati zaid atin ke wonin ta hota nan alle anda garan ko farenda farenda ngarandi da butan ga dan koni da ngarandi butan ga nan koni kagadi anna garan ko nukundu maniya zaidu didi hammiya zaidu bona arkam koni ado hamminya awi hammini bani atanni qal mega koni iwi greya illa karanga aya nyanka humul ladina kunyani yammu yammu kubenu yaquluna igatini la tunfiqu kamaga nafagandi ala man yemmen kamma inda rasulillahi kenga farenne min almuhajirina gelli hereganonga kamma nafagandi yemmen kamma yemme ɓega farenne gelli muhajirina nonga hatta yanfaddu mi kungan cankinan pate hate hate baka farendingiranga ay hatta yatafarraqu anhu mi kungan cankinan pate hate baka mainonga igana kenya birambe iganta kanu kunga aga kebe kinni kebe gada kine nkantan kida ga dome iga kahina ye kama ana fakandenya kun kama ansarnu kudi i ijaman nan sanki tun kan kanti walillah awa alla bane piadanga ni khazainu samawati de makanya he kam patonya ri marandenna marandi dingiran mana warjaga marandi dingiran warni khazainu era mufassiruna nun tagandi hille ay gonunti warjaga karle mum marandi dingira kenna alla dangani ay gonun ti war jawon ga marne dingira kebe ya kunna Allah dangan wa do hada an gara fasari ho waya walillahi walla bane pe adangani khazainu samawati kam patonyeri war jawon marandi dingira kenna alla bane adangani wal ardi alon muyam patonyeri war jawon kamarandi dingira kenna alla bane pe adangani agana ganuna kimi serebe awakin nagai abdullah ibn ubay kanna marantena magamagati magana pa andanya tere kamma

ken no qani ga tan daga kata farenga sallallahu alaihi wasallam farenga ga barke sumunda nya daga ni adi kan nen nyangandi ni ko lan nyangandi nan tin tara kana na dundara hunya aya bani kegara يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز al' azal. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون يكون يوتني لئن رجعنا جلو أكوغنا إلى المدينة كتا مدينة يا ليخرجن الأعز سردرنا والله كنا بغن ديني منها قل مدينة نغندي الأذل سرلغنتنا ogana sagana daga madina wallahi kebe gani sere darenga kenga sere logenga waten katana na bugandi baka madina nogondi ogana saga su wallahi kanyana abdullah ibn ubay maga koga gani sere darenga ike di jama koga gani sere logenga fare sallallahu alaihi wasallam aro mu'mininu kembiranga kega koni birambe ay gonnga koni nanti farente sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn ubay gara kebe koy dungetai kebe gani sere dare nga na sere logonte mbugandi idungeti kenga nka koni sere dare koni sere logonte akan pakaralla kani wa walillahi wa alla bane pedangani alizzatu darontaxundo kelebundenga walirasulihi darontaxundo kelebundenga axe farendangani walilmuminina darontaxundo kelebundenga muminunu dangani itan gellagana serega bakka su oma barakitenga amma kenda nyama nyamba ka pes gaga ni soro logon tong ko nu nu soro darunga ko allah subhanahu wa taala ni tungka dare fare nya ni tere dare mu'minun nya ni soro daro gelanga ti tere dare nya na tere logon bwani o du ngenka bakenda ko nu leji manda nyama tungkan ti walakinnal munafiqina nka hube gani munafiqinunga la ya'lamuna kunta tuwinihim fa'iqanga ona sora ketimani يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إذا عبد الله بن أبي متى نفعا لنا مغنى مؤمن كما tun kanti ya ayyuha alladhina amanu ya kunya mu benu ga tongondi la tulhikum amwalukum agana burunna maga aga sugula ay la tashghalkum amwalukum agana burunna ma aga sugula wala auladukum agara mun qagam ma aga sugula an zikrillah baka lam tin kongam ma na buranda lemma tan nam ma nya sabu nan sugula baka lam tin kongam ma allam batte na sabu baka groupe ke ga mo gombe huben dam milo bana kita tanta ka kem ma daga garlanga milo bana kenna titi tanti maga hinnan gaba million bane ana maga de tanta ga maga na buranda sugula mama sugula bali bane kana ru hube danga ni kenta ka ngalli misiren di tiyo ki pentanya ni baga tunu nyandi bali ko bane ko tan la danga ni ada sugula mama sugula a kontinere nu tammi mellandangana maxan cuguda baka allanpinkonge maxa allanbate nabure do lemme maxan cuguda baka ken maxa waado hada anga go ganga le na burundo le munya ay e sugula na na allah pin ko ngem maka masala na anga ni ni sasa nan ken da kande ngari ngkalle mun nan sugula baka kan kande maka ina tan nan maka dungai walla kan ga e lemmen kanu en lo hi godi ananya am pete wiri nya kamal men na wata na ga hilla pano ni na jara idan kebe ganin na gure do lemme aga ben ro gan tu su ko mante amma ga sugula baka lampin ko ngem maka allan pin ko nganni kanna ngayre an ibadati llahi wa ta'ati baka allah batem maga wa man yaf'al dhalik allah subhanahu wa ta'ala ti yemme be gana kenya mana yemme be na bulande are mengana asugula baka allan pin ko ngem maga fa ulaika tun kanti kum maga kutu burdun nu humul khasiruna haqiqa kunya ni perdi tonga warni i perdire mundi na burunga dunado la gara suka humantenga anna burenda lemme ngaran cugula bakallam pin ko ngen kam makata balaw nyang kan kam ma onna وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سكنتي وأنفقوا نتا مغا سغلا ساتا غان قوانا كبينيا قرا نفقا دنيا مما قال لي هن يغويا هوكبه رزقناكم أكو غدا غوار جاغا كنا هوكبه أو غدا غوار جاغا كنا قنفقا نجلي كن يغويا ken oganati min litabid amma oganati mimma gelliwonga lilbayan gelliwonga kubenugati litabid mana allah gan ñamada an nan nabura ñugo a sadaki nkamata an nasu sadaki kubenugati gelliwonga ita a gemman nan nabure ken me muman cadaki ma allah gonima ken muranga ko abubakar gadi kallen cukomanten cadaki mogonɓe umaru kado tagandengari mogonɓe idan angana tafsir howoya lahu wajeh kana fagandi gelli honga hokebe ga kawar jagay wa hakada na koy nanti nabure kebe hakene ka ñugunta keheti nantanga commerce ntanga du kempe kon dangar jaga allah subhanahu wa ta'ala nakanduke ko allah dangar ya kem palle ati na nafagandenya min qabli an yati ahadakum maut sado kallengarni na dubanambeya nafagandenya an naburenga sado kallengarni aga dubanambeya kado kallenga tiginan korende nafarandanya gellonga hokebe allah gadan ngarjagay warni kallenga naranga natogo amma nafarandanya anna kandigame gaga konni fayaqula akamangatini rabbi nkama laula akhartani harangandin kedugundi ila ajalin katta sateya qarib sate kebe sintengani fa asaddaqa nkama na sadaqindi kem pagati nogondi wa akun nanya kem pagati nogondi min asalihina gelli soro sirunga kara na fagandanya sadaqa ga taxuni kenni misu palasinga parce que serndambe suna bure ñagadan cugula lemme ñagadan cugula baka lampinkongen maga amma nabure ke sadaqi amma allah hakumugani naburendi yonkin bakkenga naranga anga kenatana nkama harangandi ndugundi kata hagatiya hagati ke anna tintonnena hagati ke atinti tintengani qariben hagati keɓe atinti tinti tintengani misi dantanto to kama duna da anda tammani me sine bira amma hiɓe ñaken nogonda an pagar miltunu karaga ta nka ma nkama nda kenya ka himmaga angana miltunu ku sikki ka ta sasa nasadagini fa asaddaka manandi nga fa sadaka na sadaqin den kan no di na na ro doru ina ro doru ina magar ta dun cikindi nam sunna mi sidun cikindi ina karla lu ndema ina miskinun de ma wa akum min salihin na ya tara sunna kan no gondi tauhid na tindi na sunna tan kalasindi kama kan palle na kara kama ken nyangin dangani sada ngar ni ka ko ni tay mun maka ne sa sa Allah tauhidu mutu annahi lakapendi no ne to kata bakanonga alla sunna ngutanna bidan dino nan cu suka man n'o ma. alla wa jakka ni na qurandi hakku be no gan kam mana guran no ganda alla bugani qurandi tamu ngamma gade yonke maknya goron gurba ngata lemman amma na har hakati na kenata la angara na ta alla ba nan dangani hanawa ona ayan terinka ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تنكنتي ولن يؤخر الله نفسا ألا أنت دقندين يمكن السيا قال لي يمكن النغني نفسا نانا نكرنا ألا أنت دقندين يمكن السيا قال لي يمكن النغني mana nafsan kebaka nanya nakara ngana manu koyne ken yonki ga koro ken yonki ga logo ken ngani tere sire ken ngani tere bure ken ngani kafira ho hagani yonki nga yonki ke hagatingana kiñe biranɓe allahanta a dugundini baga hara ñimme tampindi allahanta dugundini yonki suya ida jaa ajaluha gali yonki ke satenganari ko aganta sa sate ke kane mogonɓe sate ke halle sogonu bananta kaspay asu ne nan duguta kembiranga gelli hinga kenya mo da Allah ganta dugundini yonki ya sate nganari sogonu bane ganta ta kamma sasanten kantan kallento anganati katta gumbane ananna kenyaga fare sallallahu alaihi wasallam kota yugo ada laga saran callen calla gara laga saran callen calli ada soron kannun dan bunan to dangi dangi ni soron kannun daga sahaba ngara tengari kaifi itu fare nga mo gombe len ka jawde ari karama itu fare len ko ga gara ngara nga bugu hane kunnu na soron kannun dan budan budan yo ati kankute yugo ay gonnati qalsugul lenyani hoga betini kankute sibir kankute yugo anyimmaga sadaka nyani gadariti mana jakka nyani gadariti ma tagandi natini dingironunga nkano agana togono amma garda dim pubusi sharunda non da tafsir ta hillo ita marin pubusi baka lampin ko ngemma parce que lan ta subhanallah alhamdulillah la ko er ngan ka lampin ko ngumbe nyana talle ke halle lan ta kunya ni mo gonde parce que nganun tanya ha kene ke wono ngade dun tanya kunya ni gara kini ngaga ka ta kan ni sorbe ma ta kan dia nkana marin pubusi kenga hillandugumunda saro kammo iti farentin kanu qiyaman kota ken magin pugusi gelli faren me agani ke aga kannake anten ka anna serenya ngalla na jakkan konte na sahundinu nga sino na ati sino kari awa sakka ma kana anati toni gir jakka buganda nan ka kai kambire kambire jakka wajibi nananna konte na bugandi mo gombe na riro ran kai jongen da alal faul jongen kam maken kanan kam wajibi nyen anga gonu ngalli sino na ati jaka nga sakki kama sino karagi ito kunda ko to hakre na jaka ta do ko hakre ko ni tadi o wa kon ne ga kennan to kono ga da nga hono ngalli jaka ni ma ga kastu mi walla sine kita gatin ko nya ni de jaka hede sere bendari dari nya ga ina hotu na tan kinanga sum pranke dari yin me ga kawina buru kullu mutina hotu na kinanga age man na jaka ido an ta manna man na jaka ido hay baka kenya nda kaga da ay gonu ni golli ngano nyimme atuga na jakkan nogondi nda kaga da ay gonu na duani ni nyimme atuga na jakkan nogondi nda kaga da ay gonu na lemponya atuga na jakkan nogondi nda kaga da ay gonu na jakkan de ngene kara nan ti da sagal len tuga tai nda ke su ko man tan ko na jakkal ora hedi ke alla da sego ko ni jakkal ora ni kunye abuga ni jawnga de ga men anna kina ga agan kawa kinni soro be mi suro ga hede nan tan tirenya kundo kundo anna abuga ni alla maganya ga kata kiyaman kota walakin nasalu allah alafia aranta konni jakka ki bugu mo gonni anta orni doranuma agan ka lono dingira nu bena antar ni kan nan kara ka mo be baka kundunga saka ngata kan ke anke na konte kattum mi halle birambe ani a ah, honnanonga jakkandi de ñiga mungo nga anga mungunu ke parce que jakka ñana anñi me halle ga mun mungunu ke ngoo est ce que an kiranu benu gada ñokkungutu igama kan sintuga anga ngawa am an mungunu jakka ke yawo arno ali halancurondi idan allah ta dugun ni yom su suya gelli yonki ke sate nganari kemmiranga ona allah mbate ña sado yonki ngarno bandi ona allah mbate ña sado miltu ni hillinata miltunu sikkinata miltunu natinata sado garni kenna ta tay mo maka sa lamba te ndabari kem palle tunkanti awa ga tin kama ke yonki be so hakene teo yara ko ha tin ngana kenyo honun ta ma maka anga su ko mantentu ati wallahu alla khabirun ingana nyani alla ya bima ti dan min su ko ta maluna aga yon ki be sugan kawa yonki ngaraga haga timbe awakentu kiyaman kota yonki be sugan kawa tugana ti golle ga wakan karata ho su tugana idan munda munafaqa gunni hillo annal lokendi aro munafaqa gunga serenya na mo gombe munda nan lokendi ado hinu karagi munafaqa gunga ngalla kunga ado hinu na gatigano nga serondo allan kutan na ganni kunye munda na kun konen ka insha Allah Allah na dunga gumbana wakan konni wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa sallam itu unna radi katat nuku melu ganyi gari katat nuku nyame واضح هذا؟